This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. A yayin da sauran ƙasa da mako guda a gudanar da zaben gwamnoni a Najeriya wasu 'yan bindiga a ƙaramin hukumar Omaha ta jihar Rivers kudancin Najeriya sun kai hari a kan 'yan jam'iyyar APC a daren Juma'a har ma suka kashe mutane tara da ronan wasu da dama. Kwamishinan 'yan sandan jihar ya tabbatar da akwai wannan al'amarin kuma ya ce yanzu haka 'yan sanda suna sintiri a ƙaramin hukumar domin kare jama'a. jiya asabar shugaban kasar kenya uhuru kenyatta ya kira ya kira ga jama'a da su haɗa kai ya wannan kiran ne kwanaki biyu bayan da 'yan yakin sa kan kungiyar al-shabab suka kashe mutane 148 a jami'ar garissa inda galibi suka auna mabiya addinin krista a wani jawabin da ya gabatar ta gidan talabijin na ƙasar shugaba kenyatta ya ayyana zaman makokin kwanaki uku shugaban ya kuma jaddada imaninsa cewa addinin musulunci da addinin krista addinai ne da ke yaya ta zaman lafiya da jurewa juma ko kuma fahimtar juna ya ce da rana kiri-kiri ake canjawa mutane tunaninsu a maida su 'yan ta'adda ya ce gwamnati tana buƙatar haɗin kai da taimakon jama'a domin daƙila ayyukan ta'addanci kamar yadda ya kamata karkashe ɗaliban da aka yi a jami'ar garisa a ranar alhamis shine aikin ta'addanci mafi muni da ƙasar kenya ta gani don 1988 lokacin da 'yan kungiyar alka'ida suka kai wa ofishin jakadancin amurka hari a birnin nairobi wancan harin ya kashe fiye da mutane mai tan yawancinsu 'yan ƙasar kenya ƙasar rasha da ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa red cross sun yi kira ga ƙasar saudi arabia da ta sarara a hare-haren da take kai wa 'yan tawayen ƙungiyar houthi a ƙasar yamal domin a sami yi wa farar hula jigilar kayayyakin agaji na jin kai da kuma kwashe 'yan kasashen waje daga kasar jiya asabar rasha ta yi wannan roƙo wajen wani taron gaggawa da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi akan al'amarin ƙasar yamar bisa buƙatar ƙasar rasha ɗin shawarar da rasha ta gabatar ta tanadi ƙasar saudi arabia da rika ɗan sararawa a hare-haren da take kaiwa a kan 'yan hoti a can birnin janiba kuma kwamitin ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa red cross ita ma ta buƙaci nan da nan a kawo ƙarshen fafatawa tana mai faɗin cewa ana hana jigilar kayayyakin agaji na jin kai kaiwa ga waɗanda ke bukata jakatiyar ƙasar jordan a majalisar ɗinkin duniya dina kawar ta ce gobe litinin idan allah ya kai mu wakilan kwamitin sulhu suke fatar cimma daidaituwa ko kuma yanke shawara a kan ƙuduran da rasha ta gabatar dina kawar ta yi wannan furucin ne a matsayinta na shugabar kwamitin a wannan watan Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar da ke lura da yadda ake kare 'yanci da hakkin bil'adama a ƙasar Syria da cibiyar ta ke birnin London ta ce yanzu haka 'yan ƙungiyar Islamic State su ne ke mamaye da yawancin sansanin 'yan gudun hijirar Falasinawa da ke kusa da Damascus babban birnin ƙasar Syria, Jiya Asabar ƙungiyar ta kare hakkin bil'adama ta ce mayakan kungiyoyin islamic state da al-nusra front reshen kungiyar al-qaida a kasar syria sun sami damar mamaye kashi 90 daga cikin 100 na sansanin 'yan gudun hijiran yamuk kungiyoyin biyu sun fafata da wasu 'yan tawaye ciki har da 'yan yakin sa kan syria da na palestinawa waɗanda ba sa goyon bayan gwamnatin syria baya ga fafatawa da aka yi a ƙasa jami'an majalisar ɗinkin duniya sun ce sojojin syria suna yi wa sansanin 'yan gudun hijiran lugudan wuta tarzomar da ake yi ta ritsa da waɗanda ke zaune a sansanin kimamin farar hula dubu goma sha takwas ciki har da yara waɗanda ke zaune a sansanin jiya asabar amurka ta yi tur da allah wadai da harin da aka kai akan sansanin 'yan gudun hijiran na yamok ta kuma ce take-taken kungiyar islamic state da na ƙawayenta babban hatsari ne akan farar hula waɗanda tun shekaru biyu da suka shige suka shiga halin na shiga uku domin an hana su sukunin samun kayayyakin abinci da magunguna da kuma wasu kayayyakin masarufi da suke bukata ruwa a jallo. 'Yan sandan kasar Faransa sun ce an ɗan dakatar da yunkurin ganowa da ake yi a inda jirgin saman ƙasar Jamus ya faɗi. Hukumomi sun ce sun gano ga akwatunan ɗauka da tattara bayanan jirgin da ake cewa Black Box da Turanci. da kuma gawakin mutane a ranar 24 ga watan jiya na maris jirgin saman fasinjan na kasar jamus ya faɗi a yankin tsaunukan kasar faransa ya kashe dukkan mutane 150 waɗanda suke cikin jirgin masu bincike sun ce bayanan da suka samu daga akwatin farko jim kaɗan bayan faɗuwar jirgin ya sa masu bincike yanke shawarar cewa ɗaya matuƙin jirgin ɗan shekara 27 da haihuwa mai suna andres lubis da gangan ya hatsari da jirgin domin kuwa shi andres ɗin ya kulle kofa shiga inda direbobin jirgi ke zama da ake cewa cockpit da turanci ya hana matukin jirgin mai suna patrick sonheimer shiga sai ya karkata akalar jirgin da gangan ya doshi tsaunuka inda jirgin ya je ya fadi a gefen tsaunuka masu bincike sun ce andrew lubis ya yi kunnen uwar shegu da bukatar da matukin jirgin ya yi ta masa cewa ya buɗe kofar. an ji waɗannan maganganun ne a cikin akwatin ɗauka da kuma tattara bayanan abubuwan da suke faruwa a cikin jirgin. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. nagari na kowa. Cikin shirin cibiyar horar da matasa sana'o'in kimiyya da fasaha Katsina ta yaya ɗalibai su kusan dubu ɗaya. Wani basaraki a jihar Taraba ya ce cigaban al'umma ya ta'allaka ne kan cigaban ilimin mace. Haka wata hadimar shugaban Najeriya Hajiya Asma'u Tsiga ta yi magana kan muhimmancin ilmin ɗiya mata. Masu haro assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. A makon jiya ne aka tsina makarantar horar da mata sana'o'i da ke karkashin sashin ilmin kimiyya da fasaha ta jihar wato makarantar nan da aka fi sani da Youth Craft Village da Turanci ta yayi ɗalibai kimanin su dubu ɗaya waɗanda suka koyi sana'o'i daban-daban a fannin kimiyya da fasaha. Gwamnan jihar Katsina barista Ibrahim Shehu Shema wadda ya jagoranci bikin yayi ɗaliban ya ce makarantar da aka kafa shekaru hudu da suka wuce ta yaye dubban ɗalibai waɗanda suka samu kimtsawar fuskantar rayuwa ta wajen dogaro da sana'o'i da suka koya a wannan cibiya. Ga rahoto da Zaharaddin Sani Huntuwa ya aiko mana. Gwamnan jihar Katsina Alhaji Ibrahim Shoshima wanda shine ya yi waɗannan ɗalibai na wannan makaranta ya yi kira a gare su da su jajirce wajen tafiyar da abin da suka koya. Abu shakka abin farin ciki ne gare ni. Yanzu in tare da 'ya'yanmu 'ya'yan wannan jiha sun hau turba da hanya ta tattalin arziki ta taimaka ma kansu taimaka ma iyayensu da su da su. Wannan ba karamin al'amari ba ne. Da kuka jajirce kuka zo kuka koyi sana'a kuma na tabbata in kuka fita kuna sana'a nan sauran 'yan uwanku da ba sana'a dole su yi tunani su canja tunaninsu su su da za su yi su bai sana'a ko karkashin ku su zo wannan makaranta wannan makaranta an kafa ta shekara hudu da suka an yi training yaro sama da dubu goma wannan dubu goma muna sa rai su ma za su yi training wasu kamar haka ina kira gare ku duk ɗaliban wannan makaranta abinda kuka koya ku yi amfani da shi don ku kare mutuncin kawunan ku da na iyayen ku da na jihar ku da na ƙasar wannan makaranta abin alfahari ne gare ni da duk mutumin katsina wanda ya san ciwon kansa babba da yaro ita ce ta farko a duk faɗin tarayyar Najeriya wanda su ɗauki wannan salo na horon matasa kan wasu fannin fannoni da muke da bukatu a kansu musamman a nan jihohin Abin Abinda ka sani sai yau in sauran jihohin harewa za su koya su ɗauka babu shakka za mu kauce wa matsalolin da muke fuskanta na rashin samun wanda za su yi wasu abubuwa da su jibanci rayuwarmu. Wannan bayani da nake yau na ban kwana ne gare ku. Amma ko na tafi na bar jihar Katsina nan da wata biyu insha Allah a matsayin gwamna ina tabbatar muku bisa ga yadda Allah makaranta da ba da ilimi ga ayyuka kyauta yana cikin zuciyata saboda ka jama'a jihar Katsina ina mai kana jawo hankalin a guje ma tashin hankali da banga. Wanda e ya kira ka ko ɗanka ko dan uwanka kai tashin hankali don biyan bukatar mutane su yi hatara ƴaƴanmu kun san ciwon kanku musamman wanda aka yi training a wannan cibiya kar ku sake ku yadda a yaudare ku a sa ku aikin da mutum ba zai sa dan shi ba aikin halaka kai ko ji ma dan uwanka ciwo ko barna ga duke jama'a wanda duk yake da aka yace kai haka to ba mai son ka bane ba mai son mahaifinka bane ba mai son ku bane ba mai son jaha ku bane ba mai son kasar ku bane abin da nake kira gare ku kullum ɗalibai na wannan makaranta ku jajirce ku zama zarata mutanen kirki in an ce ina matasa na kirki a Najeriya a lissa tunawa da matasan jihar Katsina kuma ni ban yarda da tsarin halaka dan wani ba ga ɗanka kana son ya zama wani abu tsarin da na taho da shi tunda Allah ya bani wannan kujera ta gwamnan jihar Katsina shine dan kowa ɗana ne yadda nake son ɗana ya ci gaba a rayuwa ya samu sana'a ya samu abun yi to haka nake son ɗan talakan da nake shugabanta ya samu Allah ubangiji ya muku jagora Allah ya bada sa'a wannan kwas da kuka yi wata rana shi mai shiga garejin mota ya iske ɗalibin Yusuf Rabil ko in je ɗaukar hoto in iske ɗalibin karan village kun sha gyara mana telefon dina ba ku san tawa ba masu gyaran GSM na sha haya kuma ku gyara ba ku san waya ta ce. ku gyara ku damu da ita in ci gaba da aiki to haka kuma masu yin aiki kamar follow waya da aka yi ta yi cikin birnin Katsina wanda aka sa suke ɗauke da waya wato a fila mai hasken rana yawancin follow wires din daga nan cibiyar aka yi ko kuka yi su muna alfahari da haka muna alfahari da masu African tie and dye na sa riga ko na sa yadin ko ba iyaka masu laza na taka taka iyali na sun amfani da jakunkunan da kuke yi na mata kuma na ji daɗi da naga mata ba ku bari aka ba ku baya ba ina godiya ga su kansu shugabannin wannan cibiya da jajircewa da suka yi haka kawo wannan mataki ina godiya dai ku ta musamman ba ni da abin da zan yi maku sai dai Allah ya saka muku da alherin wannan amana da kuka rike kyawa da ta al'umma jiya Katsina Allah shi biya ku dalibai, na gode kwarai da malamai ya saka muku da alheri Alhaji Suleiman Nuhu Kuki wanda shine mai ba gwamnati jihar Katsina shawara a fannin ilimin kimiyya da fasaha yayi bayanin cewa ana ɗaukar waɗannan ɗalibai a dukkanin faɗin jihar Katsina da makwabtan jihohi da kuma makwabciyar ƙasar wato jamhuriyar Nijar. Ha kuma Alhaji Sula Kuki ya yi bayanin irin nasarorin da makarantar ta samu tun kafuwarta. A nasarorin da muka samu a wannan santa ya zo bayan fasar da mai girma gwamna wanda ba ma'aikatan gwamnati aka ɗauka suke tafiyar da wannan fanta ba akwai coordinator consensus wanda aka ɗauka akwai kuma resource persons akwai instruction wanda suke ainihin tafiyar da wannan program na wannan na wannan makaranta ba da bayan haka akwai kwasa-kwasai kamar film and photography wanda an kawo consultants wanda suke da Nigerian Film Corporation na Jos wanda duk faɗin Najeriya an san su wajen ainihin film da photography so shi koya mu a nan ɗalibai namu sai sa yawanci yanzu duk program da muka je da function na gwamnati za a ga yawanci yawancin masu ɗaukar hotuna yawanci da mu ne wanda su yi karatu a nan wurin kuma sun gama suna aiwatar da sana'o'insu a To tare da mu shine mukaddashin babban sakatare na ma'aikatar ilimi wato Alhaji shi shine wakilci kwamishinan ilimi na jihar Katsina a wajen wannan taro na yaya ɗalibai da aka yi a cibiya ta sansanin koyar da matasa sana'o'i. Kan cibiya ana hasashen za a maida ta wata cibiya ta ba da takardun shaida wato institute. To ko a matsayin ku na masana a fannin ilimi wani sharhi za ka dangane da eh, wannan bisa hanya ake ya kamata din a ce an samu takarda ta shaida wanda za a rika ba mutanen wanda ita ma daga nan za ta kara taimaka musu su wuce su karo karatun su ko a cikin kasa ko a waje ma jami'in tuntuɓa na makarantar alhaji sama'ila umar saula ya yi bayanin tarihin kafuwar ita wannan makaranta inda ta fara da sassa bakwai da ɗalibai ɗari uku da hamsin a yayin da a halin yanzu makarantar take da sassa goma sha hudu a fannin sana'o'i nau'i daban-daban ya ce makarantar ta sami bakuncin shugabannin kasashen afirka domin su duba irin abubuwan da ake gudanarwa ga ɗaliban. ke matai an saba ambasada na kasar gini a najeriya wanda ya tako hannun ciki ya ga abin da matasa ke yi haka nan kuma an samu shugaban jamhuriyar nijar wanda shi ma ya tako da kafarsa ya shigo wannan wuri. Muhammad Suleiman Ahmed ya yi mani bayanin irin abin da ya koya a yayin zaman shi a wannan makaranta. A wannan makaranta na koyi abin da ake masu cinematography da turanci wato video cover ko kuma ɗaukar hoto mai motsi. Ita dai wannan makaranta ta koyan harkokin ilimin kimiyya da fasaha wadda take a garin na Katsina ta koyar da ɗalibai kusan dubu ɗaya fanni daban-daban na ilimin koyan gyaran na'ura mai kwakwalwa da na'urar wayar salula da gyaran motocin hawa da dai makamantansu. Sardin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Shi kuma mai martaba sarkin mumuya Alhaji Ado Mazan ya bayyana takaicin rashin ba da muhimmanci ga ilimin mace. Basarakin wadda ya zanta da wakilin Sashen Hausa Lawal Sani Kona ya ce jama'a su ƙara sanin cewa makarantar farko da yaro ko yarinya za ta fara da shi ita ce uwa. Saboda haka yana da kyau a ce wannan malama ta farko ta kasance mai ilimi. Mai martaba sarkin mumuye Alhaji Ado Mazan ya nana ta bukata da ke akwai na ilmantar da 'ya'ya mata. Ina ɗaya daga cikin masu takaici na rashin tura 'ya'ya mata makaranta. Dalili shine uwa dai kowa ya sani ita ne malama na farko ga duk ɗan adam a duniya. To amma bisa rashin sanin a farko sai aka ɗauki kamar karatun boko bai dashi ya mace ta yi shi ba. to wannan ya yi matukar mai da al'umman arewa baya sosai dangane da rashin karatu don haka ne ina ganin idan akwai mutumin da ya kamata ya zama na farko a karatun boko ya kamata mace ne samun ilimi ma ga baki ɗayanta ya kamata mace ne saboda yau mace ita za ta ɗauke ka a ciki wata ta ta fitar da kai ɗaya ba zai san uban shi ba sai ya san da shi to a sai ita ne za ta koya mishi zo Jeka, bar wannan wannan na da kyau wannan bai da kyau je ka karatu saboda ta san muhimmancin karatun ta riga ta yi shi saboda ilimi babu abin da ya fi shi ayi Allah ma ya ce ka nemi ilimi da ya shi ka nemi ilimi ya ce ko da a birnin sinne ya zama wajibi ka nemi ilimi so a sai Allah bai bambanta wani irin ilimi ba ne kowane ilimi ya zama wajibi ga dan adam ya je nema ko ma a ina ne to idan haka ne ina muka samu dalilin cewa kada yara mata su karatu ita ma hajiya nafisa ado wakiliyar gidauniyar ilimi da taimakon kai na ƙasa da ƙasa ta ce iyaye na da haƙƙin baiwa 'ya'ya mata ilimi iyaye maza da kuma mu iyaye mata ko me yaro zai yi da allah da annabi hakkin bashi ilimi namu ne tun daga gurin ubangiji haka kuma da da ƙasa ta ce dole mu ba mu ilimi lallai ne a fita hakin yarinya a ba ta ilimi ko me za a yi dai zamanto dai tana makaranta tana samun ilimin nan kuma ingantacce kuma lallai lallai ne duk abin da za ta yi kada ya zamanto ya takura ya sa samun iliminta ya gurɓata Shi ko Dr. Abdu Girema na kungiyar bunƙasa al'umma ta Jarem International ya ce akwai wasu matsaloli da a ganinsa in aka samu shawo kansu za a sami ƙaruwar ɗiya mata wurin neman ilimin zamani. A arewa babban shi shine rashin yawan ta 'ya'ya mata zuwa karatu makaranta haka na, na, zamani. In ka je yawancin jihohi za ka ga a aji mai aka sa'a ko kashi 20 bisa ɗari ko wataran ba su kai ga haka ba su ne mata a cikin aji amma kuma a wannan zango za ka iya zuwa islamiyya ka samu kashi 80 bisa ɗari mata ne mazan kuma su ne suke da karanci so in haka ne mai koyi da abin da iyaye suka gani a islamiyya da suke sha'awa kuma kare mutuncin ya mace da kuma duba ah, ababen da suka damu iyayenta wajen hana ta zuwa makaranta yana da muhimmanci an yi bincike da yawa abubuwan ba wasu abubuwa ne masu wahala ba na farko wani zai ce maka yadda yarinyar za ta tafi makaranta a kare mata mutuntinta a hanyar zuwa makarantar ma akwai ababe da suka shafi tsaro wani kuma zai bari ta tafi gina makaranta ma yana kusa da gida amma rashin kare inganci da mutuncin ah, magewai wani zai ce maka ai makarantar magewayin guda ɗaya ne ba a ce ga na maza ga da mata ba tunda ba za a kare mutuncin ta wannan ba shi ita ba ta zuwa makaranta tunda ba a samu abin da bature ke kira segregated toilet yan maza su je mata su je nasu daban ba ire-iren su da kuma talauci talauci kan shi yakan sa iyaye su ce su idan yayan guda hudu ne kuma ba zan iya biyan kuɗin makarantar guda hudu to bari guda biyu su je to in biyun nan ko maza ne biyun mata masha Allah za ka ga ya tura guda biyu su ne maza wanda su makaranta sai ya rike mata masana harkokin ilimi na da daidaito tsakanin su kan baiwa uwa ilimi yana sauƙaƙa ilmantar da 'ya'ya maza da mata ma'anar wannan ko shine bunƙasar ilimi na samuwa ne in akasarin 'ya'ya mata sun yi karatu lawal sani kona muryar amurka daga jalingo Ita ma mai baiwa shugaban Najeriya shawara Hajiya Asma'u Tsiga ta yi magana kan muhimmancin ilimin mace a wata tattaunawa da ta yi da Zaharaddin Sani Huntuwa a cikin watannin baya. Alhamdulillah ai magana ilimi ma ba ma ta misaltuwa akan muhimmanci. Muhimmancin ilimi ilimin mata ba kaɗan bane ba saboda ita mace in dai tana da ilimi a cikin gida shi kanshi mijinta ma zai fahimta zai san cewa ita daban take kawai saboda shi kanshi tana iya canza mishi rayuwar shi zuwa hanya ta gari idan ma ba yi yake yi ba. To ita mace a matsayinta na uwa take a matsayinta na mata a matsayinta na kanwace ya ce yar uwa ce to idan ko mace aka bata ilimi da na boko da na muhammadiya ai ko kin ba kin ba duka gaba daya al'umma ne shi yasa ita mace idan tana da ilimi kuma ta zo ta fara samun ƴaƴa shine zaki ga 'ya'yan nan sun taso akan akan matsayin su su na gari ne ba wai yaran da muke gani haka a titi ba ka kalli yaran da suke kan titi waɗanda suke shiga cikin wannan bala'in da muke na rashin kwanciyar hankali wasu suna can suna cewa kaza wasu suna yin wannan wasu suna shan kwaya ballantana ma na kwayar to idan ko akwai uwa ta gari uwan fa za ta ba ƴaƴan ta tarbiya wallahi ko sun fita da yan ƙwayar ba za su sha ƙwayar ba don sun san in sun dawo sun san dawan garin to amma yanzu idan mace ba ta da ilimi ai duk ba za a yi haka ba duk abin da yaro ya zo ya gaya mata ya ce zai je wani wuri sai ta yadda da shi har ma ta ɗauko kuɗi ta bashi in tana da shi amma ba abin da zai tsinana mata zai kulla mata amma idan ta bashi tarbiya to wannan abu ne mai kyau in kuma mace ta ilimi za ta lura da kanta in tana da juna biyu har ta zo ga haihuwa ga wurin haihuwa ana samun uwa da suwar da a wurin haihuwa saboda tun farko ba a tsaya aka lura ba an san kaddara ce kiga ai ba za a samu wannan wahalar ba kiga mace shajaran majaran ta zo ita ba ma kuma ga kuma rashin abun yi amma in tana da dan ilimin ta ai za ta iya sarrafa wani abu ma daga cikin gidanta ma ba sai ta fita waje ba za ta samu kuɗi amma za ta dan samu dan abin da za ta rike kamar yanzu kwanakin baya ina wata kasida na ce musu ana cewa an ba da ilimi kyauta a katsina ana ilimi kyauta a wasu jihohi ma an yi haka amma ilimin nan fa ita gwamnati ta bada kyauta amma gwamnati bata san cewa akwai wasu a ƙasa da suke an san abin da ake kira caji na ya ake kiran shi hidden charges eh, eh wasu kudaden da ba a san ana karba ba san cewa daga baya duk akan mata yake dawowa kan mata yake dawowa saboda bayan gwamnati ta ce kyauta ne saboda haka mu ina son da ita gwamnatin ma gaskiya da dan duba su ma su duba saboda duk abun akan mace wallahi yake dawowa amma mace in tana da ilimi za ki ga abubuwa da sun yi sauki idan za ta je ma ta sa uban ya je makaranta ya je ya duba ya gani Gwamnatin jihar Nasarawa tana buga kirji cewa ita ce ta farko ko kuma tana sahun farko na jihohi da suke arewacin Najeriya waɗanda suke biyan malamai a kan kari. Kai, malamai a jihar suna samun albashi kamin a biya ko gwamna almakura. Shugaban hukumar ilmi bai ɗaya na jihar Malam Abdulkarim Muhammad Abdullahi ne ya bayyana haka hira da muka yi da shi. Wato wani abu ne wadda kowa a Nasarawa State Najeriya ya sani cewa ilimi ya lallace ya gurfata da farko tukun ba a kula da sha'anin malaman makaranta an yi wato rikon tsakanin kashi ma fannin ilimi irin tuntun na basic education wato ilimi na bai daya na wato ƙasa tun daga naziri har zuwa irin jesa trade nan na biyu da wannan ɗan talifin ya kafin wannan makarantu a ƙasar nasarawa dai ya da kasan akulkin kaji haka suke ba za ka san ma makaranta ba ne wasu a ƙasa suke zama mutane yara a ƙasa ka ga duk kayan su ya abin nan yara ma kankan su kyamun zuwa makaranta suke yi iyaye ma ba sa da sha'awar su ga yaran su sun je tun za su dawo ne ya da kasan sun je kwasan katsi ko sun je wani wasa a filin kwallo irin mai yashi din amma sai gashi alhamdulillah da farko da wannan dan talikin ya zo ma dubu uban tafiya don um, umar tan kura ya ce shi ya ji ya gani tun lokacin da ma yake neman ya zama gona ya tabbatar mutane sa cewa idan allah ya yarda idan allah ya bashi wannan kujeran zai sa irin makarantun nan na private wato na masu kuɗi zai zama wato zai rage mata daraja saboda zai yi na gwamnati wadda zai ƙayatar da ita wajen gine-gine wajen samo kayayyakin aiki da malaman makaranta don na son tabbatar muka cikin wannan shekaru kusan hudu wadda aka hau an samu gyara a fanni daban-daban na farko malaman makaranta yanzu kamar yadda ya alkawari cewa su zai fara biya kudin albashi kafin shi kan kan kudi to an yaƙi da wadda ba sa son cin gaban haka yanzu haka shi muke yi na biyu gyare-gyaren makarantu da kujeru da don gwargwado an gyara kuma har wasu jihohi zuwa suke kallo yadda kasan ana zuwa kallon bude ido haka ake zuwa kallon makarantun da muke yi wadda ake kira ta al model school ko almakora model school wadda an gina su a manyan birane da kuma wasu irin garuruwa manyan manyan har da ƙauyuka yanzu muna da lissafin zamu yi wasu duka har cikin karkara in Allah ya yarda. To irin waɗannan kamar eh. guda nawa aka gina? Yanzu wa'annan mun gina guda arba'in da takwas kamar kuɗi nawa suka ci kake gani eto eh ni nan so ka yi bincike har a hukumar yin ba da aikin abin na bank mm. ina son tabbatar maka kudin ginin da ake yi na abin nan namu na jihar nasarawa shine ya fi kowanne ƙasa sauƙi ko wato ya fi sauki idan wasu suna kashe kuɗi miliyan 60 miliyan 80 a abin da tona namun sun tabbatar maka bai kai ma miliyan 25 ba a gina kuma ingantaccen makaranta wadda akwai wani ɗan jarida ɗan gidan talabijin wadda shi yake bi tare da mataimakin shugaban ƙasa suke zuwa jihohi da ke ce hanzan musamman karfi ya zo ya ce wallahi makarantar da duk ake bi bai ga makarantar da a yi haka ya kafu kamar namu ya ginu ga kuma adalci da gyara kamar namu ba. Masu aro da wannan bayanin Allah ya kawo karshen ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kafin na madadin dukkan wakilanmu da aka je da kuma Kiba rodiyo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. A yayin da sauran ƙasa da mako guda a gudanar da zaben gwamnoni a Najeriya, wasu 'yan bindiga a ƙaramin hukumar Omaha ta jihar Rivers kudancin Najeriya. sun kai hari a kan jam'iyyar 'yan jam'iyyar apc a daren juma'a har ma suka kashe mutane tara da kuma raunin wasu da dama jiya asabar shugaban kasar kenya uhuru kenyatta ya yi kira ga jama'a da su haɗa kai ya yi wannan kiran ne kwanaki biyu bayan da 'yan yakin sa kan kungiyar al-shabab suka kashe mutane 148 a jami'ar garissa inda galibi suka auna mabiya addinin krista a wani jawabin da ya gabatar ta gidan talabijin na kasar shugaba kenyatta ya ayyana zaman makokin kwanaki uku shugaban ya kuma jaddada imanin cewa addinin musulunci da addinin krista addini ne da ke yaya ta zaman lafiya da jurewa ko kuma fahimtar juna Ƙasar Rasha da ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa Red Cross sun yi kira ga ƙasar Saudi Arabia da ta sarara a hare-haren da take kai wa 'yan tawayen kungiyar huti a kasar Yamal domin a sami yawa farar hula jigilar kayayyakin agaji na jin kai da kuma kwashe 'yan kasashen waje daga kasar. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.